sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan lokaci ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah isa haka, Allahumma amin. Yau Alhamis ɗaya ga watan Shawwal. shekara ta 1442 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma yi daidai da ranar goma sha uku ga watan Mayu, shekara ta 2021 biladiya Inda yanzu haka agogon ma'anan gundumar Columbia. yake cewa karfe hudu da rabi na yammaci, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Maryam Dauda. Amma kamar kowace ranar sallah mukan jingine duk shirye-shiryenmu don baiwa 'yan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya damar mika saƙon barka da sallarsu ga 'yan uwa da abokan arziki da suke a gida Najeriya. A bana ma za mu gabatar da waɗannan gaishe-gaishen. Amma kamun mu kai ga waɗannan sai Maryam ta karanto mana cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Isra'ila na shirya dakaranta a bakin iyakar Gaza saboda yiwuwar kai farmaki a yankin na Falasdinawa yayin da 'yan kungiyar mayakan Hamas suka harba ƙarin rokoki a unguwannin Isra'ila a yau Alhamis. Kwana na hudu kenan a jere ana jin sautin gargaɗin hari ta sama a kudancin Isra'ila yayin da wasu rokokin da aka harba arewa suka isa har kusa da birnin Tel Aviv. Dakarun Isra'ila sun ce mayakan Hamas sun harba rokoki 1,600 a fadin yankin iyakar tun daga ranar Litinin. amma na'urar kare makaman isra'ila ta kare galibinsu yayin da kusan rokoki 400 suka kasa kaiwa wuraren da aka auna su amma suka fada cikin gaza Isra'ila ta mai da martanin farmakin rokoken da munanan hare-hare ta sama akan wasu wurare da mayakan Hamas ke rike da su a Gaza, ciki har da wurin da Hamas ke harba rokokenta da ofishin leƙen asirinta da kuma gidajen shugabannin ƙungiyar mayakan. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Joe Biden na fuskantar matsin lamba akan yayi magana game da tashin hankalin da ke karuwa tsakanin Falasɗinawa da Isra'ila. yayin da sabon fada ya tsananta a wannan makon har ya kai ga kashe sama da falasdinawa hamsin da kuma isra'ilawa a akalla bakwai karuwar tashin hankalin wanda sabani akan wuraren ibada suka haddasa da kuma bayyana bacin rai akan korar wasu iyalai falasdinawa da yahudawan da suke gabashin birnin kudus suka yi su ne mafi muni tun bayan yakin da isra'ila ta yi a gaza tsawon makonni bakwai a shekarar 2014 Biden ya yi magana a kan batun ta wayar tarho da Prime Minister Benjamin Netanyahu a jiya Laraba. Biden da Netanyahu sun amince su dinga tattaunawa kud da kud a cewar bayanan wayar da fadar White House ta fidda. Yayin da Amurka ta yi Allah wadai da tashin hankalin ta kuma yi kira da a kwantar da hankali sannan ta tura jakadanta na musamman zuwa yankin. Shekara ta biyu kenan al'ummar musulmai a kasar Indonesia suka yi sallar Idil Fitr a yau Alhamis a cikin wani yanayi na rashin armashi yayin da annobar COVID-19 ta sake sa a rufe masallatai a kan dole da kuma raba iyalai a lokacin hutun sallar bayan kammala azumin watan Ramadan mai alfarma. Masu ibada sanye da takunkumin rufe hanci sun tattare don gudanar da sallar Idi a titunan Jakarta babban birnin Indonesia. Ƙasar da tafi yawan musulmai a duniya ta bari a yi sallar a masallatai a wuraren da babu haɗarin yaduwar cutar sosai, amma an rufe masallatai a wuraren da ke tattare da haɗarin yaduwar cutar sosai, ciki har da babban masallacin Istiklal da ke Jakarta, wanda shine mafi girma a kudu maso gabashin nahiyar Asiya. Shekara ta biyu kenan ana hana 'yan Indonesia da Malaysia yin tafiye-tafiye don sada zumunci da 'yan uwansu a lokacin bikin sallar. Kamfanin babban bututun man Amurka da ya fuskanci babban kalubale sakamakon kutsen yanar gizo a kwamfutocin kamfanin don neman kuɗin fansa ya sanar da sake fara aiki. A jiya laraba da rana ne kamfanin bututun man na Colonial Pipeline ya sanar da sake fara aiki, amma ya ce za a ɗauki kwanaki kafin a koma tura mai kamar da. Ta yiwu wasu kasuwanni da kamfanin ke turawa mai su fuskanci ko su ci gaba da fuskantar katsewar ayyuka a ɗan lokacin da aka fara aikin. a halin da ake ciki gwamnatin amurka da jami'an masana'antar man na roƙon masu ababen hawa da su daina rababin sayan man ko tara shi saboda fargaban rashin tabbas ɗin samun man sojojin sudan sun kashe wasu masu zanga-zanga biyu tare da jakata wasu su sha shida a daren shekaran jiya talata a birnin khartoum ranar da aka cika shekara biyu da yin zanga-zangar da ta kaddamar da juyin juya halin da aka yi a sudan Ƙungiyar ƙwararren Sudan ta yi tir da haran ta kuma kira shi saba 'yancin gudanar da taro. Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya ba a tona janar izinin kaddamar da bincike ba tare da bata lokaci ba. Ƙungiyar likitocin Sudan ta tabbatar da kisan akalla mutane biyu da aka harbe ranar Talata a wajen shalkwatar sojoji da ke birnin na Khartoum. Dr. Walidan Alfaki, ɗan ƙungiyar likitocin, ya faɗawa shirin South Sudan in Focus na muryar Amurka cewa mutane 37 suka jakata kuma ana jinyar su yanzu haka. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Gaisuwar sallah daga faɗin duniya. Yau ne sallah yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi. Yau ne sallah yau ne ayi duk ku taho mu yi sallar ayi. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Ta da fatar an yi sallar Idi lafiya. ana kuma ci gaba da gudanar da bukukuwan sallah cikin kwanciyar hankali da lumana muna addu'ar Allah ya sa muna daga cikin waɗanda aka 'yanta a wannan wata mai albarka yau alhamis ɗaya ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari da arba'in da biyu, bayan hijiran manzan rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya daidai da uku ga watan Mayu shekara ta dubu biyu da da ashirin 2021 miladiya. Yusuf Aliyu Harande ne ke gabatar muku da shirin namu na gaishe-gaishen sallah wanda mutane mazauna kasashen duniya ke mika sakonnin gaishe gaishen su, zuwa ga 'yan uwansu da ke gida Najeriya, Nijar, Ghana, Kamaru har ma da Chadi. Shirin zai fara da gaishe-gaishen sallah kamar haka. Tafi yawaita ranar ba mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Alhaji Bilal Adamasi ko Mushishi mutumin Najeriya mazaunan ƙasar Masar. Ina mai yi mana addu'a da fatan alkhairi Allah ya karɓa ibadunmu da muka gabatar a cikin wannan wata na Ramadana. Allah ya karɓa ibadunmu, Allah ya sanya mana albarka. ina mai addu'a Allah ya ji kan mahaifina Allah ya gafarta masa Allah ya yafi masa Allah ya ji kan dan uwana Muhammad Sani Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya yafi masa Allah ya sanya ma iyalansa da ya bari a duniya albarka ina mai mahaifiyata addu'a da fatan alkhairi Allah ya karba ibadunta ta gabatar Allah ya kare ta Allah ya kara mata lafiya Allah ya sa ta cika da kyau da imani ina mata barka da sallah ina yi ma hajiya ummi mamata ta kaina ina mata barka da sallah ina mata addu'a Allah ya kara mata lafiya Allah ya sa ta gama da duniya lafiya Allah ya sa ta gama da hajiya lafiya ina ma musulman faɗin duniya gaba ɗaya fatan alkhairi da barka da sallah ina gaida aisha ina mata barka da sallah ina gaida halima ina gaida malam da adam ina gaida hajiya ayush nos ina gaida safiya ina gaida amara kullum kuka da gima ina da tami gatan babanta da mamanta ina da alhaji ibrahim mai gidana ina da gaba ɗaya al'umman faɗin duniya nan ina ma kowa da kowa barka da sallah. Assalamu alaikum sunana Idris Adamu idan asalin jihar Yobe ne a Najeriya. Ina zauna nan ƙasar Cyprus ta arewa bangaren Turkawa. Ina gaida mahaifina Alhaji Adamu da ke garin Damasu, ina gaida mamata abokan zamanta. baki su ina gaida yayana sa'idu adamu ina gaida alkali Sarki noma kanina ina gaida habiba adamu ina gaida asma'u adamu ina gaida hauwa adamu ina gaida mai jidda adamu ina gaida umayyatu adamu ina gaida aliyu adamu ina gaida abubakar adamu wato dokta kenan ina gaida kanin kakata alhaji umaru ina gaida kanin kakata alhaji adamu da ke garin maiduguri ina gaida kanin kakata malam sule da ke garin ina gaida abokina barde ina gaida dauda abubakar ina gaida baita ina gaida malam idris kdc ina gaida alhaji sagir abokina ina gaida malam baffa ina gaida muhammad saru mala ina gaida baba gana mofiyo ina gaida alhaji shatima ina gaida mailam mai mofiyo ina gaida alhaji umar bello duk da ke garin maiduguri ina gaida anti sa'adatu inkiya maman hajara ina gaida anti bilki ina gaida hadiza duk da ke garin guru ina gaida muhammad sanin gudu ina gaida salisu ina gaida rabiu ina gaida adamu hassan ina gaida ishaq wato baba ni kenan da karshe ina mika sakon gaisuwa na ga aisha ina mika gaisuwa na ga arif ina mika sakon gaisuwa na ga anad ina mika sakon gaisuwa na ga muhammad da fatan an yi sallah lafiya Allah ya maimaita mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya amin ya yau zan tafiya ta ba zan zauna alaikum wa rahmatullah. Sunana Fatima Sani Usman, ni 'yar asalin ƙasar Najeriya ce. Ina karatu a birnin Sin, ina miƙa saƙon gaisuwan sallah zuwa ga VOA Hausa. Ina miƙa saƙon gaisuwa sallah zuwa ga iyayena da 'yan uwana da ke garin Abuja, Brigadier General Sani Usman retired, Hajiya Hadiza Sani Usman, Nabila Sani Usman, Usman Sani Usman, Faruk Sani Usman, Naja'at Sani Usman, Sa'adat Sani Usman, Farida Sani Usman da Sa'id Sani Usman. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga kakannina da ke garin Katsina Alhaji Usman Dan da Hajiya Fatima Usman Dan Alhaji Lawal Sada da Hajiya Amina Liman Bello. Assalamu alaikum rahmatullah sunana Abubakar Hassan wanda ke Egypt kasar Masar. Ina farin cikin miƙa saƙonnin gaisuwa na sallah ƙarama ga dukkanin al'ummar garin Ciromawa da kuma garin malam da jihar Kano baki ɗaya. Kamar kuma yadda nake miƙa saƙon gaisuwa ga 'ya'yanmu kamar mai unguwa da dukkanin iyalansa. da abokanan arzika abokananmu kamar su irin su ibrahim biliya da maharazu da dukkanin dai abokanan arzika wanda allah ya sa mu dace baki daya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sunana yakubu sani wudil fahad a nan kasar saudi arabia ni dan asalin karamar hukumar wudil ne a jihar kano najeriya ina mai amfani da wannan dama don miƙa gaisuwar barka da sallah ga ga al'ummar musulmin duniya baki daya musamman al'ummar karamar hukumar wudil da ma jihar kano baki daya ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga 'yan uwa iyaye da abokanan arziki ina mai amfani da wannan dama don mika gaisuwa ta musamman ga dukkanin malamaina da abokanan karatuna duka da fatan sun yi sallah lafiya sai 'yan uwana shu'aibu sani da tamtar sani bashir sani ahmad sani abdullahi sani abubakar shu'aibu ibrahim sani da yan uwana mata maman sa'adatu anti mero maman nusaiba anti binta hajiya umman alhaji kawu anti nafi anti jamila anti sadiya maman nasra maman kautsar da ma hajiya hafsat da kuma 'ya'yanmu duka ina muku fatan an yi sallah lafiya allah ya amshi ibadunmu. alaikum. Ah, na Aliyu Makama, ni asalin ɗan jihar Jigawa ne. Yanzu haka ina zaune a nan garin Hamburg da ke ƙasar Germany. Ah, da farko ina son na yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon ganin watan ramadana na wannan shekara cikin koshin lafiya muna aka yi shi muna raye Allah ya maimaita mana na ya ba mu ikon ganin na baɗin baɗaɗa ah, sannan ina son na mika sakon barka da sallah farko ga iyayena wato alhaji makama ibrahim hajiya amina aliyu hajiya habiba rufa'i hajiya nafisa makama sannan ga matata wato humaira mustapha sadiq sannan yan uwana usman makama ibrahim maryam makama ibrahim makama fatima makama zakariya makama asiya makama aisha makama al'amin makama hafsat makama hawa makama Ah, amira makama rukayya makama da yahya makama ah, sannan ga ah, abokaina su muhammad salim garba mahmud murtala faruk su injiniya nura garwa injiniya abbas injiniya muhammad nura sheshe injiniya Abdul abdulmajid lawal da su aminu balarabe irin su umar mudi su ahmad bashir yahya su shafi'u sagiru su abdulhamid su ismail inuwa su umar bale da dai lokacin duka da fatan kowa ya sallah lafiya sannan a ƙarshe ina son miƙa sakon barka da sallah ga lokacin mutanen da suke zaune a unguwar kundila zaria road da ke kano nan da ɗaukacin mutanen jigawa state da kano state gaba ɗaya allah ya maimaita mana allah ya maimaita mana allah ya ba mu ikon ganin na baɗin da lafiya assalamu alaikum sunana zainab salisu da ina zaune ne a ƙasar faransa ni asalin yar kano ce najeriya ina mika saƙon gaisuwar sallah ga iyayena maza da mata ina miƙa gaisuwar sallah ga mahaifiyata harwa hajiya hawa ibrahim sani ina fata an yi cikin sallah lafiya cikin ƙoshin lafiya ina miƙa gaisuwata ga kawunnaina dukkaninsu suna da yawa wanda ba zan iya lissafa sunansu ga baki ɗaya ba ina fata duk sun yi sallah lafiya ina mika gaisuwar sallah ga abokin babana aminin babana wanda yana daga cikin wanda allah ya bar mana shi yanzu da rai alhaji nuhu kazawa ina fata ya yi sallah lafiya da shi da iyalansa cikin koshin lafiya ina mika saƙon gaisuwa ta ga yayuna da ƙannena zuriyar alhaji salisu sula da hawa'u da dukkan sauran yan uwa baki daya ina fata munir sale ya yi sallah lafiya da binta ibrahim bebeji ina fata ta yi sallah lafiya ina fata hasana da usaina sale sula duk kun yi sallah lafiya ina fata suleiman da kabiru sale sule sun yi sallah lafiya ina fata murtala rahila zahardin ma'azzam duk sale sule kun yi sallah lafiya ina fata naja'atu da umar da sadiq da abdulaziz da idris da hafiz duk kun yi sallah lafiya ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga jikokinmu baki ɗaya ina fata duk kun yi sallah lafiya ina miƙa gaisuwar sallah ga ƙawayena sahura habiba maryam inuwa hawa inuwa lami magaji zainab musa magaji bara'atu aliyu hadiza kabir nadiya ado sale da dukkan sauran wanda kuka ji suna da wanda ba ku ji sunan ku bai na fata duk kun sallah lafiya ba zan manta rahinatu nasida danbare da mijinta alhaji nasida danbare da hadiza dan danbare ina fata duk kun sallah lafiya ubangiji allah ka maimaita mana Allah ka sa damu da alkhairi bisalam. Assalamu alaikum suna na Laminu Idris Kaura ni asalin mutumin garin Kaura na Moda ne da ke jihar Zamfara da ke Najeriya. ina zaune a nan kasar burtaniya a garin Sheffield. to muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna muna wannan lokaci na bikin kowace sallah karama ubangiji allah shi mai ta mana ta baɗin baɗin baɗin baɗaɗa allah shi karɓe ibadunmu ubangiji allah ka sa muna cikin inda a gabarta ma albarkacin watan azumi mai albarka sannan kuma ya zama muna cikin waɗanda za a gabarta ma da waɗannan kwanaki na watan sallah da farko ina miƙa saƙon gaisuwa ga matata mabaruka tijjani haya ƙaura. sannan kuma ina miƙa sakon gaisuwa ga 'ya'yana ummu aiman da ummu salma da amira sannan kuma ina miƙa saƙon gaisuwa ga 'yan uwana da dangina kamar su abu mai kwalla da kaura da antibinta da ake ce mata alhaji da Mayri. da anti wasila da ake ce ma yar ƙaura sannan kuma ina gaida ƙannena kamar amin da bello da muttaka da naziru da rabi da sanusi sannan kuma ina miƙa sakon gaisuwa ta ga dukkan iyayena da sarakaina da abokanaina da dangina da duk kowa da fatan mun sha ruwa lafiya Allah shi karbi ibadunmu Allah ka sa a yi bukin sallah lafiya a kare lafiya. Assalamu alaikum sunana Aminu Magaji daga nan birnin Leeds da ke kasar Birtaniya. Eh, ina amfani da wannan dama na ta yan uwa musulmi murnar zagayowar sallar azumi da fatan Allah karbi ibadunmu. Ina amfani da wannan dama na gaishe da mahaifiyata hajiya barka musa suleiman da dukkan iyayena da 'yan uwa da abokan arziki da jama'ar gumel da jigawa da najeriya baki ɗaya ina addu'a allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya a ƙasarmu najeriya allah ya dawo mana da walwala da wadatar arziki a ƙasa allah ya maimaita mana ya karbi ibadunmu salamu alaikum wa rahmatullah Salamu alaikum sunana Adam Ahmed jeje ɗan asalin jihar Taraba, nigeria mazaunin nan birnin Bismarck, North Dakota, Amurka. a farko na mika ta'aziyya da gaisuwan sallah da ta'aziyya zuwa ga mamanmu hajiya aisha ta annabi ali ahmed atakum allah ya sa ta huta sai gaisuwan sallah zuwa ga alhaji ali ahmed takum alhaji umar sharif kaduna babangida abdullahi da alhaji sani galadi mangroje da alhaji sahabu madaga saddauna local government shi kuma alhaji mamman tela takum alhaji mai jama'a alhaji habibu hafsi da malam audu golkiba da sabon sallau duka takum sai kuma gaisuwan sallah zuwa ga alhaji nasir ahmed a isa alhaji jakiri jackson imam muktari ba'isa da ibrahim dan azabe minista duka a ba'isa a gaisuwan sallah zuwa ga alhaji na dabo cancangi da familin shi a kaduna shi kuma su gaisuwan sallah zuwa ga alhaji awal ali ahmed abuja da matarsa fatima da baby su'ad gaisuwan sallah zuwa ga musa mai kano mejo alhaji bala na ramutu sima kwanan cancangi alhaji salisu alego alhaji garba bayani alhaji sa'idu das da alhaji isa zuntu duka a kaduna sai kuma gaisuwan sallah zuwa ga alhaji suleiman abu bashir da maimuna matarsa a jalingo alhaji baba alake a takum da alhaji baba ali kwanan Cancan da alhaji salo Chindo mai kwando a kwanan cancangi da alhaji muhammadu na da cancangi da alhaji baba dan duka a kaduna da dr awal dallami fan na kano a ƙarshe ina miƙa zuwan sallah zuwa ga alhaji umbuwa muhammad maradi da alhaji zaidan muhammad maradi da fatan kowa ya sallah lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ɗan uwa da abokan arziki na mahfuz daga katsina nigeria ƙasar rasha ina son miƙa zuwa na barka sallah zuwa ga babana malam tawfiki zuwa ga mamana ina so kuma in miƙa gaisuwa na zuwa ga ƙannai na daga muhammad abdulrahman abdullahi e ayuba sai zuwa ga cousins ina duka yana miƙa gaisuwa barka sallah e, sai ina miƙa gaisuwa na barka sallah zuwa ga dukkan musulmai wanda su muka kammala wannan azumi tare allah ya karɓa mana ibadan mu ya sa mu cika da imani amin. alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana ahmad mustapha gaidan ni dan jihar yobe ne daga nigeria a yanzu haka yana kasar united arab emirates wacce aka fi sani da dubai a yau zan so in mika sakon gaisuwa ta da fatan alkhairi zuwa ga iyayena ina gaishe da mahaifina alhaji mustapha gaidan ina gaishe da mafiya ta hajiya hadiza mustapha gaidam ina gaishe da baba ta hajiya amina mustapha gaidam ina son mika gaisuwa ta zuwa ga hajiya jiya aisha mai gaidam ina son mika sakon gaisuwa ta ta musamman zuwa ga kakata hajiya hajalare ibrahim karube ina son mika sakon gaisuwa ta ta musamman zuwa ga baba ahmad eti ma'azu ina son mika sakon gaisuwa ta zuwa ga mama hajiya maryam eti ma'azu ina son mika sakon gaisuwa ta ta musamman zuwa ga anti hajiya hadiza itim ma'azu ina son mika sakon gaisuwa ta ta musamman zuwa ga dukkan yayuna da kannena ina son mika sakon gaisuwa ta ta musamman zuwa ga dukkan al'umman maiduguri maza da mata yan uwa da abokan arziki ina son mika sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da garin gaidam ina son mika sakon gaisuwa ta ta musamman ga dukkan abokai da yan uwa na garin damaturu ina son mika sakon gaisuwa ta ta musamman ga dukkan abokai da yan uwa da abokan arziki na garin gombe ina mika sakon gaisuwa ta ta musamman da dukkan abokaina da yan na da garin kaduna ina miƙa sakon gaisuwa ta dukkan al'ummar najeriya baki ɗaya ina kowa fatan alkhairi da fatan an yi sallah lafiya allah ya karɓa mana ibadunmu allah ya sa mu dace allah maimaita mana allah ya ka mana zaman lafiya da umarni a mu najeriya sauraro baki ɗaya iyakacin gaishe-gaishe da muke da su kenan a wannan ƙaramar sallar sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu sallah babba za ku ji mu ɗauke da wasu gaishe-gaishen sallah da 'yan uwa da abokan arziki da suke a duk faɗin duniya. Yanzu a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Muna muku barka da shan ruwa ta da fatar aisha gulgulan sallah lafiya. godiya ta musamman ga duk waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma saura abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bis salam. دومي يونيران العيد يا جماعة الأمة بركم مدين سل عيد يا جماعة الأمة بركم مدين سل عيد دم باشك لا درمو تافيا ويتاران العيد دم باشك لا درمو تافيا ويتاران العيد يوني سلا يوني عيد دكته ميسل عيد يوني ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu yi sallar ayin ya ku jama'a sai mu yi far'a domin yau ne ranar ayin ya ku jama'a sai mu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau yanzu a madadin abokiyar aikin tawa maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti julie lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ai shagulgulan sallah lafiya. Bis salam. Allahu akbar, Allahu akbar. ولله الحمد إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهوم يسل رعيد يا كو جما سي وهي فرقة دومي يوني ران رعيد يا كو جما سي وهي فرقة domin yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne Eid duk taho mu yi sallar Eid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah yau ne aid duk ku taho mu yi sallar aid yau ne sallah